Babban makasudin wannan haduwa ta wa'azin ƙasa a wannan jikon shine tunatar da jama'a mahimmancin zaman lafiya sakamakon lura da yadda ƙungiyoyin ta'addanci ke ci gaba da halaka rayukan bayan Allah da sunan jihadi a yankin Sahel. Sheikh Shitu Isa da daga cikin shika-shikan wannan taro. Ba hata da jihadi na musulunci ko kahirai ba a fada su da kashi a tsarin musulunci ko da za a je wurin su hana ku zaman lahiya an shara sun kiya musulunci bai rida a ta kashe mutane ba na ɗaya in an shiga ba a kashe mata sai mu sa makami ba a kashe tsoho ko tsohuwa sai sun doko maka makami ba a kashe yaro ko yarinya sun doko maka makami wanda shine mutum sannan kirista yana cikin coci da yahuda shi a cikin cinagos a tsarin musulunci ba a shiga ciki a kai mai hari sai in ya yi amfani da taka muku hari da haka waɗanga abubuwa ba su da alaka da addini sai ka ji kuma ambaci wannan masu kishin islama najeriya da nijar na daga cikin kasashen da suka fi ɗanɗana kudar wannan sabon al'amari saboda haka malamai magada annabawa ke ganin bukatar haɗa kai domin ƙarfafa ayyukan tunatarwa da faɗakarwa kamar yadda Malam Muhammad Sani Ashir Kano ya bayyana. Irin abin da yake faruwa a Nijar a cikin kwanakin nan wani abu yana damun mu. Muna da sha'awar mu jajanta wa al'ummar Nijar cewa wani abu da yake faruwa fa yana mana ciwo a zuciya. Ba mu jin daɗi da haka muna so su ma su ji cewa 'yan uwansu sun damu da cutar wadda wa'yansu azzalumai suke musu. wani yana daga cikin dalilai da ya kawo mu cikin wannan wa'azi. gwamnatin Nijar a ta bakin karamin ministan cikin gida mai kula da sha'anin addinai Alkash Alhada ta yaba da wannan yunkuri na shugabannin addinin Islama domin a cewarsa ya zo a kan daidai idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a yau a kasashe biyar mambobin ƙungiyar Jason Sahel saboda haka ya shawarce su su matsa kaimi wajen jan hankulan jama'a akan batutuwan da ke da nasaba da halin da ake ciki a yau don samar da zaman lafiya a wannan yanki. De développer dans vos prêches les thèmes d'actualité après me tiennent à le rôle du croyant dans la défense de sa patrie, la paix, la tolérance et le pardon. Kungiyar Al-Islam Kitabu wa Sunna mai masaukin baki ta yi amfani da wannan dama don kaddamar da ayyukan wani sabon gidan marayu na haɗin gwiwa da uwar gidan shugaban ƙasar Nijar Hajiya Aishatu Isuhu a nan Yamai da nufin ɗaukar ɗawainiyar yara marayu Sheikh Sha'ibu Muhammad shine shugaban wannan kungiya. Yanzu dai da ke gidan mun gina shi abinda muka sa gaban harko za mu yi kokari mu tara dukiya sannan mu tattara marayu mu kama aiki karantar da su da basu ilimi da kuma sauran ayyuka na ainihin wanda za su kare kansu sami abin da suka ci zuwa balaga. Aljanna ba a samu ta sai an wahala kenan lazim ne masu kuɗi su ɗibi dukiya su yi nan marayu don duk mu mutuwa za mu bar marayu kenan taimaka marayu yana da mahimmanci. ga ainihin abin da Allah ba mu na rayuwa ilimi ne ko dukiya eh, muna kira ga 'yan kasuwa su yi kokari su kawo gudunmawa game da wannan aiki mai mahimmanci wanda za mu somawa nan da 'yan wasanni masu zuwa. mun Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.